ina ma magana kana mun je maka ni da gidan mu ne ai ya ba sai kana gidan mara kun yaro ne gidan ku mara kun yaro ne gidan ku ku ba yaran yanzu ba ku da tarbiyya da a zo ka ga mutum ka ganna ko ba gida a da ka ce biyo rashin tarbiyya ni da gidan mu zai gidan mu ka ce ko gidan mu ban kana ba ai da ka ka same na ko gidan ya kamata ka mun sallama sallama ni zan ma ni da ku ban gidan mu za ka ce ban ma sallama Ina wuce Allah ba za ka shiga ba. ba. je ka turo gatar ka. Idan turo ne zai shi ya sani wannan ya shiga. Za ya gata ta. banza ah, baba ne baba ne ya alaji lafiya Allah wallahi ya rantsa da Allah ina da kunya wai a area nan wajen nan wajen wai na zo zan shiga gida wani gaye wai bare shi da wani shi din waye Allah wani ne Allah ina kenan dan kofar gidan ku kenan eh, ya na ka shiga ya duba duru wai ba wani shi kai kan yare yayi baba ina ina je ku je ku ba mu ga marasa kunyar da zai tulo tun junin rashin kunya don ka yaran yanzu rashin kunya su ta yi karamin dan iska ne yana ka shiga gidan na kunna eh ba wani shege wallahi tallahi dan Allah na kana shi kamar mun Allah kana sama da ka kama Kai, kai,

Ei, lá, lá, lá, lá,